Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mu ne dai daga nan Albarka TV, wa'anda suke kawo muku shirye-shirye kala-kala. Yau ga mu da ɗauke da yadda ake koya farar umra. wa'annan su ne kayan da ake amfani da su wajen yin farar umra. Wannan shi ne ruwan da ake amfani da shi, wannan shi ne habiba, amma kala-kala ne. Akwai su amarya matan arewa dai ga sunan dai kala kala wannan madarar turare ne wannan kirim ne na farar kumura wannan kuma ambur wannan mix wannan kuma shine garin kumura yanzu da farko za mu fara daka ambur domin sami ci gaba da kallon shirye-shiryenmu wannan ambur ɗin gashi kala-kala ne kala biyu ne akwai ja akwai fari an fi so amma a yi amfani da fari za a daka shi ne ya laushi sosai gashi yanzu an daka shi ya yi laushi zai a juye shi a gashi yanzu mun juye za mu daka misi shi ma za mu daka shi ne ya yi laushi sosai gashi yanzu ya da ku za mu juya shi ma a cikin abu gashi yanzu mun juya shi saka shi mun haɗe su guri ɗaya da wancan yanzu za mu zuba garin humra gashi yanzu mun zuba garin humra shi ma mun haɗe su guri guda yanzu gashi za mu zuba kirim sai mu zuba ruwan turare sai a mu ku danna yanzu gashi za mu zuba ruwan turare doya yanzu za mu zuba madarar turare amma madarar turaren nan kala-kala ne masu daɗi masu ƙunshi ake haɗawa yanzu ga shi za mu gashi yanzu humura ta haɗu sai ba da ƙamshi take yi mai daɗin gaske za mu juya ta a cikin roba tana ƙara kwana tana ƙara ƙamshi ita humura haka ta yanzu gashi faran humura ta haɗu tana ta zuba